kowa ya kare wa ɗan kada jama'ar musulmi masu kallon mu da sauraron mu wannan kasar da kuke kallo kuke saurare shine kasar na farko daga cikin kasusuwan da muka sa wa taken ja'afar Abin da muke kokari mu nusar a cikin wannan kasar din shine wa ya kashe malam ja'afar don haka wanda da ya ji wannan kasar din sai nemi na gaban shi insha ta'ala da wannan muke cewa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 daga masallacin markazu salafiya namba 46 majarar tudun wada zaria jihar kaduna najeriya muke gabatar muku da wannan lacca karo na biyu ko kasar na biyu mai taken wa ya kashe malam ja'afar wannan lacca ce da kake saurare kake bukatar a yanzu dinnan ka nemi kasar na ɗaya domin wannan shine kasar na biyu wanda yana ɗauke da bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda za su haskaka maka domin fahimtar abubuwan da za ka ci gaba da saurare nan gaba kaɗan a cikin wannan kasar din allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan da muka kawo tarihin asalin kisan kai a cikin ainihin 'ya'yan adamu da kuma matsayin kisan kai da kuma bayanai dangane da tarihi mafi girma game da ainihin kisan annabawa da bani isra'il da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa suka daɗe suna yi a cikin ainihin wato wannan duniya ta mu irin su fir'auna a yanzu za mu tsallaka ne zuwa gaba ta gaba ita ce munin kisan annabawa da malamai a cikin alkur'ani menene allah ya bayyana mana na munin wannan mugun aiki na kashe annabawa tare da cewa waɗannan bayi na allah su ne fitilar Allah da suke haskakawa duniya waɗannan bayi na Allah su ne waɗanda suka gaji masu isar da sakonnin Allah waɗanda bayan annabawa su ne Allah ya danka fitilar haskakawa al'umma su ne malamai kowa ya sani idan ka ɗauki wannan ƙasar tamu Najeriya za ka ga mutanen da suka fi kowa tsaro da zaman lafiya da samun aminci a rayuwa a gida ne ko a kan hanya su ne malamai domin ko 'yan fashi ne suka tara malami ba su yi mishi komai ko gida ne 'yan fashi suka fado suka ga gidan malami ne ba su yi mishi komai duk abin da ya faru sai mutane su sheƙa da gudu sai su shiga gidan malami suna ganin sun tsira sai zama yau da malaman da masallatansu da gidajensu babu aminci me yasa saboda sarakunan gargajiya sun motsa 'yan siyasa sun motsa 'yan bidi'a sun motsa azzalimai sun motsa lallai sun sha alwashin ba za su daina zalunci ba su kuma malamai sun sha alwashin ba za su ainihin daina wa'azi game da zalunci ba lallai sun sha alwashin ba za su daina bid'a ba su ko malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da bid'a ba lallai sun sha alwashin ba za su daina shirka ba su kuma malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da shirka ba wannan ita ce ainihin asalin jayayyar da ke tsakanin malamai da waɗanda suke kashe su a wannan ƙasa da kuma ko'ina ka ji su a duniya shin wannan kisa na malamai ko yana da tarihi a baya shin wannan kisa na annabawa ko yana da tarihi a baya na'am littafi mafi gaskiya wajen tarihi mai inganci shine alkur'ani Allah ya ce waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah hadisa wa yafi Allah gaskiyar zance maganar wa ta fi gaskiya fiye da maganar Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisin muslim ya ce fa inna asdaqal kalami kalamullah zancen da ya fi kowa gaskiya shine zancen Allah to tun da haka ne lallai ne mu buɗe alkur'ani mu ji menene Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da matsayi da kuma munin waɗanda ke kashe annabawa آية عشرين دبيو أتكين سورة آل إمرانا الله مرأوك كين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين kun ji abin da Allah ya faɗi a aya ta 21 zuwa ta 22 Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatillah lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suke kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da annabawan nan sun cancanta a kashe su ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi waɗannan da ke kashe masu umarnin mutane da yin adalci a nan saboda nauyin aikin da kuma bambance munin aikin kisan annabawa da kisan malamai sai allah ya sake ta kalmar saboda tana da nauyi ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an bighairi haqqin sai sake cewa wa yaqtuluna ya ya'muruna bil qisti minan nasi yau ai sai ce innal ladhina na bi ayati llah wa ya na yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wal ladhina ya'muruna bil qist minan nas amma me yasa Allah ya sake maimaita wa ya yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas sai don Allah ya nuna yadda kisan annabawa ike da dameji da barna a cikin isar da sakon Allah haka kashe malamai yake da dameji da barna a wajen isar da sakon Allah yadda cewa ayoyin Allah ike da nauyi a wurin Allah haka cewa ayoyin Allah da annabawa ke faɗi yake da nauyi a wurin Allah haka cewa ayoyin Allah da malamai suke wa'azi da su yake da nauyi a wurin Allah don haka sai ya gwama kafirci da kisan annabawa ya gwama kisan annabawa da kisan masu umarni da kyakkyawan aiki a nan ina son ku dubi mu ne hausawa da hausa muke cewa malamai malamai amma shi allah a wani wuri ya kiraye su malamai amma a wajen gudanar da aikin shi ba da malamai ya kira su ba sai ya kira su da sunan da ya fi ɗaukaka fiye da sunan malanta shine ne wa ya amuruna bilkist minan nasi masu umarni da a tsaye da gaskiya daga cikin mutane na masu hana zalunci masu cewa lallai sai an yi adalci lallai an zalunci mutane lallai an cuci mutane a wuri kasa. lallai wance da aka kashe ta a fito da haƙƙin lallai wane da aka kashe shi a fito da haƙƙin lallai wane ya yi zalunci lallewa ne kar ku sake zaben shi lallewa ne matsafi ne wa ya'muruna bil qist minan nas suna umarni da ayi adalci a cikin mutane Allah yake to duk wanda yake kashe irin waɗannan mutanen fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi kun ji ya ku waɗanda ko kashe malam ja'afar yan ɗariƙu ne ku ko yan ƙungiyoyi ne ku 'yan movement ne ko ko sarakunan gargajiya ne 'yan siyasa ne ko kowa ne ne allah yana cewa a yi muku albishir da azaba mai raɗaɗi wannan gargaɗi ne matsayinsu fa da ayyukansu sai allah ya ce ula'ikan lazina habitat a'maluhu waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci fi duniya a nan duniya gaba ɗaya gaba ɗayan ayyukansu sun ɓaci a nan duniya duk aikin da za ka aikata ya ɓaci a nan duniya sallah ce ko azumi zakka ce ko ginin masallaci zikiri ne ko karatun alkur'ani duk abin da ka aikata gaba ɗaya aikinka ya ɓaci a nan duniya wal akhira haka nan kuma a ranar lahira za su waye gari a dandalin alkiyama fankan fayau ba su da komi na alheri Allah ya ce wa malahum min nasiri na sannan ba su da wanda zai taimake su ina son ku haɗa ƙarshen wannan aya da hadisin can na ɗazu wanda muka kawo riwayar al'imamun nasaya cikin sunan kubra da ibnu abi shaiba cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ce allah ya hana shi ceton wanda ya kisan kai da gangan wa ma lahum min nasirina ba su da wanda zai taimake su jama'a kun ji abin da allah ya faɗi kun ji barnar da wanda yake kisan annaba da malamai da masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna barnar da yawa kan shi ya ruguza ayyukan shi tun anan duniya har lahira sannan tun anan duniya a nemi shi albishir cewa shi dan wuta ne idan muka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga al Abdulrahman. Abdurrahman ibn Abi Hatim razi a cikin tafsirin shi ya ainihin ruwaito hadisi sahihi haka al imam ibn Kathirin ya kawo wannan hadisi ina karantowa ne a ƙarƙashin wannan ayar da na kawo daga cikin tafsirin ibnu kafirin al'imamu abdulrahman ya ce haddasana abu zubair alhassan ibnu ali ibnu muslim annai saburi nazilu makka haddasani abu hafs umar ibn hafs ya'ni ibn thabit ibn zurara ibn zurara al-ansari قال حدثنا محمد بن حمزة حدثني أبو الحسن مولى لبني عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة ابن الجراح قال babban sahabi aminul umma abu ubaida ibn al-jarra ya ce Kultu ya rasulallah na ce ya manzan allah ayyun nasi ashaddu azaban yawm al a ranar alkiyama wane ne zai fi kowa shan azaba a cikin mutane waɗanda suka kashe malam ja'afar mahmud adam ku karkaɗe kunnanku da kyau ku ji waɗanda suka kashe malam umaru ɗan meshiya ku karkaɗe kunnuwanku da kyau ku ji sahabi ne yake tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama wane ne ya fi kowa shan azaba a cikin mutane qala za Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam rajulun qatala nabiyan aw amara bil munkari wa naha anil ma'ruf mutumin da ya kashe annabi ko kuma ya yi umarni da mugun abu ya hana kyakkyawan abu sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya karanto wannan aya innal ladhina yakfuruna bi ayatillah lallai waɗanda suka kafircewa wa ayoyin Allah wa na an na bighairi haqq suke kashe annabawa ba tare da dalili ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist nas suke kashe mutanen da ke umarni da tsaida da adalci ga mutane fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi manzan Allah ne da kan shekaranto wannan aya yana ƙara wa magana shi ƙarfi ne da yake bai wannan sahabi hadisin al'aya sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya ce ya aba ubaida ya kai aba ubaida dan jarrah qatalat banu isra'ila 43 nabiya